Sashin Hausa na murya Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalal FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. Wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rasa ransa wasu kuma sun jakata a arewa maso gabashin Mali. Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai buƙata a ɗauki ƙwararan matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo. A wani labari na daban kuma hari ta sama da aka kai jiya Litinin ya kashe wani shugaban wata ƙungiyar mayakan sa kai a Siriya. a jamhuriyar Nijar kuwa adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar zazzabin dabbobin nan da ta a ƙasar ya ƙaru to ko waɗanne irin matakai kamata mutane su rika ɗauka? Duk dan malatin da ya ji zazzabi ya yi gauga ya zo asibiti ciwo ne wanda kun ji ofishin ministan kiwon lafiya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci. Idan muka leƙa jihar Taraban Najeriya takaddama ce ta kaure tsakanin 'yan kasuwa da hukumomin jihar. ga shekaran jiya zuwa jiya da mun tabbatar da cewa gwamnati a kudirin da ta yi niyya na cewa ta zo ta tada mu daga sanatun da mun ga ta turo mana takarda mafi yawancin su sun yarda za su koma domin rashin komawa kasuwan a duba tun 2014 sun suka yanki fom muna kuma tafe da shirin noma tushen arziki wanda sarfila hashin gumel zai fara gabatarwa a karan farko amma fa duka sai kun sha labaran duniya thank you assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rasa ransa wasu da dama kuma sun jakkata a arewa maso gabashin Mali bayan da wani hari makamancin na roka ya afkawa su kusa da iyakar ƙasa Algeria. A wata sanarwa da ta bayar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an kai wa wasu gine-ginen ta guda hudu a Aguel Hawk hari a lokuta daban-daban jiya Litinin. abin da ya yi sanadiyar mutuwar wani sojan wanzar da zaman lafiya daga kasar chadi tare da raunata wasu su takwas sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi kira akan ɗauki matakai cikin gaggawa akan waɗanda ke da alhakin kai waɗannan hare-haren wanda ya ce sun isa zama laifuffukan yaƙi bisa dokar ƙasa da ƙasa har yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin A shekarar 2012, masu ikirarin su 'yan jihadi ne suka mamaye bangaren da aka kai harin a arewacin Mali. Matakin soja da dakarun Faransa suka ɗauka a shekarar 2013 ya fatattaki mayakan sa kan daga makeken yankin da ke arewacin Mali, amma duk da haka har wa yau suna ci gaba da rike wasu sassa a yankin. Har yanzu ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Alƙa'ida na kai hare-hare a yankin, kuma ya zuwa yanzu a cikin shekarar nan An kashe sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 32 a ƙasar ta Mali. Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙatar a ɗauki ƙwararren matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya. Inda harare da ake kaiwa wuraren da 'yan tawaye suka mamaye ke janyo bala'i ga fararen hulan yankin. ganin yadda ake fuskantar wannan mummunan bala'i inda tashe-tashen hankula ya zama dole a ɗauki matakan da na ba wato na ba sabon ba a cewar zaid ra'ad hussein zaid ya yi kira ga kwamitin sulhu da ya ɗauki matakan da za su hana mambobin kwamitin yin amfani da ƙarfin ikonsu don hana aiwatar da ƙudurorin gwamnati idan akwai damuwar cewa an aikata laifukan da suka saba haƙoƙin bil'adama ko kuma an yi kisan na ƙari dangi mambobin kwamitin suhu su biyar na da karfin ikon hawa kujerar naki cikin su da rasha kawa siriya da ce na wadda ta hana ɗauki wasu matakai akan gwamnatin siriya tun farkon rikicin a watan maris din shekarar 2011 amurka ma na da wannan ikon sai dai goyon bayanta ga 'yan tawaye da ke adawa da shugaban asar ya sa ta a wani bangare daban na rikicin da rasha wanda ya sa kasashen biyu hurawa bangarorin biyu da ke fada wuta wato fada wuta akan kulla shirin zaman shirin samar da zaman lafiya da kuma tsagaita wuta a lokuta da yawa a baya a wani labari na daban kuma hari ta sama da aka kai jiya litinin ya kashe wani shugaban wata kungiyar mayakan sa kai masu ikirarin islama wacce ta balle daga alka'ida a farkon shekarar nan a siriya Ƙungiyar mai suna Jabhat Fatah al-Sham, wadda a da ake kira da Jabhat al-Nusra, ta ce an kashe Abu al-Farai al-Masri a lokacin da aka kai wa motarsa hari a arewa maso yammacin lardin Idlib. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmaki a yankin inda ta auna Masri, amma ta ce har yanzu jami'ai na gudanar da bincike akan sakamakon harin. Mai magana da yawon hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya faɗi cewa Masri wanda ɗan ƙasar Masar ne ya taɓa alaƙa da tsohon shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden wanda dakaran Amurka na musamman suka kashe a shekarar 2011 a Pakistan. Haka kuma Masri yana da alaƙa da marigayi shugaban Al-Qaeda Ayman al-Zawari. In dai an tabbatar da mutuwa Abu Farai, to hakan zai dagula ya kuma rage ƙarfin haɗin kan manyan shugabannin ƙungiyar ta al a cewar Mr. Cook a wata sanarwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yau talata a ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump zai gudanar da yakin neman zaɓe a jihar Arizona da ke yammacin Amurka. Yayin da ita kuma Hillary Clinton ta tattara magoya bayanta a jihar Pennsylvania amma hankali duka ya karkata ne kan jihar Virginia. inda mataimakan 'yan takarar za su gudanar da muhawara tsakanin su kafin ranar zaɓe wanda za a yi ranar takwas ga watan nuwambar wannan shekara karawar ta mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican mike pence da tim ken na, na wato democrat yana zuwa ne kwanaki kaɗan kafin donald trump da hillary clinton su sake karawa a wato jiko na biyu jiya litinin 'yan takarar guda biyu sun ci gaba da suka juna inda miss clinton ta caccake trump akan batun haraji shi kuma trump ya caccake ta akan batun yin amfani da adireshin imel wanda ba na gwamnati ba yayin da take sakatar harkokin wajen amurka a wani gangami da ta yi a jihar ohio wacce take da matukar tasiri a zaben nan clinton ta faɗi cewa trump ya fito ne daga irin tsarin nan da baya mutunta mai karamin karfi kuma zai ƙara ƙarfafa shi muddin ya zama shugaban ƙasa miss clinton ta danganta sabon zarginta a kan trump biyu wato biyo bayan rahoton jaridar new york times wanda ya nuna harajin ɗan takarar na jam'iyyar republican na shekarar 1995 inda ya bayyana cewa ya yi hasarar dala miliyan 916 daga sana'arsa ta caca da kuma wasu sana'o'i irin wannan adadin ka iya sa a mai wato attajirin mai sana'ar sai da gidaje ya kauce wa biyan haraji har na tsawon shekaru 18 a hukumance Daga ƙarshe jiya Litinin an yi ruwan sama mai ƙarfin gaske daga ɓarɓashin guguwar Matthew wacce ta fatattaki Jamaika da Haiti, abin da ya tilasta wa mutane masu yawa neman mafaka a cibiyoyin agaji, abin da kuma ya haddasa ambaliya a kan tituna, yayin da nau'i na hudu na guguwa ke ratsawa yankin na Karibiya. An samu labarin mutuwar mutane biyu a Haiti, ya zuwa yanzu dai jimlar waɗanda suka mutu sakamakon guguwar sun kai aƙalla guda hudu. yankin kudu maso yammacin gabar tekun haiti da talauci ya yi wa katutu shine guguwar ta fi yi wa barna zuwa safiyar yau talata inda iska da ruwan sama suke kadawa kilomita wato karfin kilomita 230 cikin awa daya kan tilas aka kwashe mutane kusan 2000 a yankin grand sod a daren jiya litinin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin ne daga yankin tawa da ke jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ce adadin waɗanda suka mutu daga cutar zazzabin dabbobi ya karu ga haruna mamman bako da ƙarin bayani A ranar jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya fito da wata sanarwa game da inda aka kwana a wannan jihar Tattawa dangance da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la Vallée du Rift. Magatakardan ofishin ministan kiwon lafiya shine karanta wannan sanarwar. A la date du 2 octobre 2016, la situation se présente comme suit. 87 cas enregistrés dont 27 décès, soit une létalité de 31% contre A ranar yau an samu mutane 87 da suka kamu da wannan cutar yayin da 27 daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya saɓanin wancan makon da ya gabata inda mutane 73 ne aka gano sun kamu da wannan cutar yayin da 25 suka kwanta dama sanarwar tana ƙara cewa an samu ƙaruwar waɗanda suka rasu ne dalilin wannan cutar sanadiyar ko da aka kai su a asibitoci tuni rashin lafiyar ya riga ya tsananta a jikukuwansu. CDC on ont été essentiellement enregistrés parmi les patients admis a un stade avancé de la maladie. Kuma akan haka ne ofishin ministan kiwon lafiya ya ƙara kira ga al'ummar wannan yankin tatawa da su kiyaye matakan rigakafi game da wannan cutar kamar yadda mai kula da sha'anin sadarwa a asibitin birnin kwanni malam haruna ya zayyana muna nan. Duk dan malatin da that ya ji zazzabi ya yi gauga ya zo asibiti ciwo ne wanda kunji ji ofishin ministan kiwon lahiya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci to bisa shi da kaga kuma bisa ita ma tana bari tana yawan bari tana abin in ya kama yana sa su bari yana zawo da jini ciki to in ka gani ka yi gauga bisa guda ce to ka je ka faɗa ma ma'aikatar ilbaji da a zo a diba in eh, ita ce ne kiran da muke ga mutane wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da a aka gudanar da wani taro wanda ya shahi hukumomin jihar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kiwon lafiya domin tunkarar wannan zazzabin na cutar dabbobi da ya bulla a yankin na cintabaradan da tasara taron ya wakana ne ko a hedikwatar wannan jihar ta tawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawa a jamhuriyar nijar likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga alarabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki likitoci lokacin da mu muke Za mu sake komawa jamhuriyar ta Nijar nan gaba kadan amma bari mu leka jihar Taraban Najeriya inda wata takaddama ta kaure tsakanin hukumomin jihar da 'yan kasuwa ga Ibrahim Abdulaziz da karin haske dangane da wannan batu. Su da 'yan kasuwar Jalingo da ke zama fadar jiha na ma kokawa ne da cewa gwamnatin jihar taraba bata kyautata musu ba musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalin tattalin arziki a yanzu a matsayin mu na 'yan kasuwa a fadar jiya muna tsaka mai wuya cikin tsaka mai wuya muna cikin fama da raɗin rashin kuɗi da rashin ciniki da ake fama da shi saboda yanayin tsadar rayuwa da ake fama da shi na rashin ayyukan yi sai gashi gwamnati ta zo ta aiko mana da akwai notice kwatsam cewa mu tashi a kasuwan da muke ciki na garin jalingo zuwa wata kasuwa da aka gina a yankin yaro local gama. to halin da muke ciki dai da muna jin wasu maganganu kamar jita-jita amma daga shekaran jiya zuwa jiya mun tabbatar da cewa gwamnati a kudirin da ta yi niyya na cewa ta zo ta tada walalle daga sanatun da mun ga ta turo mana takarda na nuna cewa za ta tada mu kuma abun da ma ya bamu mamaki shine a takardar ya nuna cewa za su yi amfani kuda da karfi to kaga wannan abun ya nuna kamar cewa ba san tarihi ba ma kenan sannan kuma ba san ma meye matsayin kasuwar nan ba tuni ma wannan batu ya kai ga kunnen jami'an adawa a jihar inda shugaban jam'iyyar apc na jihar taraban alhaji hassan jikardo ke gwamnatin darius na pdp shagubin cewa mutumin da ya zo ceto sannan kuma shi yake so ya dulma ya talaka a cikin wahala yan kasuwan nan da yake cewa su tashi sannan talaka da yake sayan yake da naira ɗari yake so ya shiga kasuwa ya ce ne kusa da shi ana so ya biya Eh, keke daga nan har ya je sabuwar kasuwa 150 don girman Allah 150 bai kai ya yi cefe ne ba to ko me yasa gwamnan jihar a yanzu ba da wannan umarni ga 'yan kasuwan na cewa su ta komawa sabuwar kasuwar mr shaibu a taka shi ne ma shugaban kwamitin kasuwar da gwamnan jihar ya naɗa. su mafi yawancin sun yarda za su koma domin rashin komawa kasuwan a duba tun 2014 sun suka yanki fom rashin komawa din kwanakin bayan nan shine ya kawo ai shine ka wannan rigima na shewa mutane su su je su shiga shagon kyauta mm. to ganin haka ne aka ce duk wanda ya yanki form har an bashi allocation na shago ya koma shago a tallafin nan wanda ya yanki form an bashi shago ya koma shago to wani tallafi ake nema daga wajen gwamnati. To sai dai kuma tuni ma majalisar dokokin jihar Taraba ta shigo game da wannan batu na tashin 'yan kasuwar. Honorable salisu adkona. Kona na majalisa dokin jihar ne mai wakiltar maza ba jalingo ta biyu inda kasuwar take ya ko bai na matakan da suke dauka a yanzu ba ƙauyawa ne mu ba a tarihin duniya ya nuna ci gaban gari ma na iya yana iya ana iya fahimtar ci gaban gari ta yawan kasuwa da take da shi saboda haka akan samu kasuwanni ɗaya biyu uku har zuwa goma a gari saboda haka tunani ne na kauyanci ma mutum ya fara tuna a daga kasuwan jalingo a kaita eh, wani wuri da daban saboda haka abu ne kamar da na ce ba na so in yi riga malam masallaci amma al'umma domin mu su kwana da sanin cewa shirye muke mun zage tse mun da kafafun wandunan mu da ni da dan uwana dan jalingo wan ba mu yi bacci ba ba kuma ba ma bacci ba kuma za mu yi ba mun alƙawarta musu da yardan Allah babu wanda zai zo ya daga kasuwan jalingo din ta ya ce zai kai wani sabon kasuwa wannan ba za mu yarda ba ba zai yiwu ba dole ne ya zama aikin hankali za a yi abinda hankali ya kama shi za a yi amma maganan a daga kasuwa wancan kamar wadda na ce da farko kalma ne na ƙauyenci a baya ma dai an sha irin wannan yunkuri ko da yake ba kai ga daukan irin wannan mataki ba ganin cewa kasuwar na fa nesa da gari wanda kuma akwai bukatar daukan wasu matakai kamar dai da na gani lokacin da na zaci sabon kasuwar da ba bude ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya ka za ga cikin lagos kuma ga batashin ga na shin galibin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an kai mutu mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai to idan muka sake komawa jamhuriyar ta nijar kasar jamus ta bayyana shirinta na girke dakarunta a yankin kasar da nufin taimakawa gwamnati a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci daga mai ga sule mumuni barma da ƙarin bayani a yayin bikin cika shekaru 26 da dunkulewar kasar jamus ne jakadan na kasar ta jamus a jamhuriyar Nijar dr bern von munsho paul ya bayyana wannan aniya ta shirin kafa sansanin sojojin jamus a birnin yamai domin ƙara ƙarfafawa rundunar majalisar ɗinkin duniya mai sansani a ƙasar mali wato minisma ƙwarin gwiwa matakin da ke fayyace sabon babin hulɗar ƙasashen biyu in ji jakadan ƙasar jamus a nijar tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara bayyana matsayinsu akan wannan matakin kafa sansanin sojan jamus a niger Alhaji Salisu Ahmadu kusa ne a kungiyar Resistance Citoyen. Ya kamata mu ta tsan. Wannan abubuwan da suke wakana ba abu ne ba wanda zai zamanto zai a da mu ido. Ko in ya zamanto sadar sai ya zamanto su turawan tana su su abin da suke so mu mun ne ba mu samu ne so ba tana abin da me yasa ta kana in kai sai wa wannan abubuwa ne wanda suke wakana ko in za zamanto su suna son su ci riba da mu za su yi wani amfanin kasar tamu a bisa kan wata ribar su shi ne suke zawa su zamna kuma su yi dandan sai abin da suka ga dama sai abin da suke so kenan su suke cin riba alabin ba mu ke cin riba domin jin karin bayani daga bangaren hukumomin Nijar na tuntubi kakakin gwamnati Asumana Malam Isa wanne bai so ya ce komai a kai ba kasancewar batu ne da ya fi shafar ma'aikatar tsaro yayin da shi kuma ministan tsaro Hassan Masaudu da muka tuntuba ya ce yana cikin wani taro ko baya ga batun yaƙi da ta'addanci jamus da nijar ta hanyar ƙungiyar tarayyar turai na da hulɗa a fannin yaƙi da kwararar baƙin haure saboda haka ne nema akan wannan magana ta shirin dakile hanyar 'yanci ranin afirka ta yamma ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus da takwaransa na faransa suka ziyarci nijar a watan mayun da ya gabata kuma a cewar jakadan shugabar ƙasar ta jamus angela merkel za ta ziyarci jamhuriyar nishar a 'yan kwanakin nan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar yanzu agogon mu a nan washington dc na cewa 11 na safe ne da minti 19 yanzu kuma ga fila hashim da shirin noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da yamma ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel zan ci gaba da gabatarwa kamar da yadda kuka sani halima jimarau wadda ta yi shekaru goma sha tara tana gabatar da wannan shiri ta yi ritaya daga ranar juma'a da ta gabata bayan da ta yi aikin shekaru ashirin a nan sashen hausa na gidan rediyon murya amurka saboda haka manoma da makiyayan da suka yi shekaru da dama suna bibiyar shirin suke ci gaba da bayyana yadda sauraron shirin ya amfane su fiye da yadda ake zato kamar wannan malamin ɗan ƙasar Nijar wanda Yusuf Abdullahi ya tattauna da shi. Eh, sunana abdu nino wanda ake shi magajango ina shugabanci eh, wata federation na manoma da makiyaya wanda ake shi ma federation di niger fena su da yawa nike saurare wannan shiri kuma eh, wannan shiri ya shafa ni ma na yi rubuce-rubuce da yawa a cikin kamar in ya yi magana da mutane wanda muka ji a wani wuri za mu nemi e, eh, limuro email su mu rubuta musu don mu samu karin bayani dalilin wannan shiri mun tuntuɓi e, wani wanda ita halima take hira da shi wanda ake ma na tafida wanda yake a jihar eh, adamawa ina ɗan mahani wannan dan taliki a najeriya lalle a cikin tsarin shi na sha'anin kiwo da game da kiwon zamani ya yi nisa da yawa mun samu mun rubuta mishi har ma akwai wata haduwa da ya shirya a can a wurin ma'aikatar tashi ma har ya aika mana invitation ni a dalilin wannan na samu na yi participate a dalilin wannan ban taba sanin shi ba a bisa shurare wannan shiri ne na ji labarin shi kuma na nemi lamban wayan shi na nemi email din shi na tambayi lokacin da zai yi wani abin nan din shi na shekara ya kiraye ni wannan a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kasan eh, a cikin shawarwari da ake ɗauka abinda suke badawa kamar sauran mutanen da ita idan wanda take tuntuba tana tuntuɓan mutane a bisa kan musamman musamman barema a ƙasashenmu na afirka na cewa a yi kokari a ba noma karfi lalle ana ba mai din karfi man fetur yana da kyau amma fa a san da sani ko an ba man fetur karfi a ba noma karfi yana da kyau wannan eh, a dalilin wannan abun ni ma nike gani ma yasa ma najeriya wani lokaci suka ɗauko waɗansu ilimi abin nan dubaru kaɗan na ma yi ba manoma taki daga salula daga dai wani abin da an san lalle in an ce a sa shi a hannun waɗansu manoma ba za su samu ba aka ɗauki matakin da za a sa a hannunsu da kansu da kansu ban sani ba a wannan shiri a ina yake a yanzu a najeriya amma lalle duka daga jikin wannan eh, dubaru ne da jikin wannan zantuttuka da labaru da halima take tare da jama'a aka samu waɗannan fasahohi shiri na noma abin da na karu da shi shine na lalle eh, abu ɗaya wanda ni na karu da shi shine na bincikowa a gani daga eh, wannan shiri na dubarun kasanmu wanda ake ma eh, strategy din namu kamar wanda muka danganci petitri tsari na na shugaban kasa dan nigeria shi da dan nigeria su ne dubarun noma a kasanmu waɗannan abubuwa lallai mun sa lokacin da muna shuraren shirye-shiryenta tunda tana binciko a ina ne ake yi a ina ne ake to a wannan karo muka gane cewa lalle a niger noman eh, dankalin turawa ya yi mahimmanci wanda lalle ya kai mu ga lalle yau a nijar muna iya mushi da kanmu daga noman dankalin turawa amma fa ba yawanci wanda gwamnati ya taimaka ba ne waɗanda suka yi abunsu da kansu wani lokaci kasan in ka dubi mutanen da suke magana suna faɗi menene suke yi daga cikin abubuwan da suke faɗi kai ma mai yi sai ka ɗauka a ciki ka je ka gwada an samu sauyi sosai yau in ka dubi don da kasan Nijar ba mu da bincike sare da in ana jiwa a yi bincike sosai yadda ya kamata da za a samu lalle abubuwa da yawa waɗanda suka ƙaru waɗanda babu su a da game da irin takin amfani da da, da iri iri mai, mai, mai, mai sauri da kuma irin da ake iya an san da lalle an sa shi babu wata falgaba game da irin abubuwan da, da kuma ɗaukan mataki bisa kan abin da yake bata gona waɗannan abubuwa a cikin shirye-shirye din nan lalle mutane suke ɗaukan labari su, su je su yi amfani da shi. Allah da kwana, kwana a nan har yanzu muna cikin kewar Halima Jamarau kuma muna yi mata fatan alheri da jagorancin Allah a cikin duk abubuwan da ta sa a gaba. Masu sauraro ƙarshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Abdu wanda ake kira ga Jango da Yusuf Abdullahi wanda ya tattauna da shi a Nimai da Cuba Hero Diodone wanda ya haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumal ke sallama da ku, ku huta lafiya. yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko a yau ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu cewa ya kamata ya kawo agaji famfan da yake baiwa shiyoyin tsohuwar kasuwar gari da kuma shiyar ruwa. domin kuwa an yanke wa famfon wuta yau kusan wata ɗaya har ga shi mun shiga na biyu gaskiya rashin aikin wannan famfo ya haifar da karancin ruwan sha a wannan yanki namu da fatar sako na ya isa inda ya dace kuma za a ɗauki agajin gaggawa sako daga abdullahi muhammad mai yama wannan sakon ko caye salam voa hausa hakika samun nasarar ceto 'yan gudun hijira kimanin dubu shida a tekun italiya wata babban nasara ce muna fata allah ya baiwa kowa sana'o'in dogaro da kai amin daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi wannan kuma ya ce Allah ya wajaran naka ya lalace wai raƙumin dawa ya gana gida gaskiya matakin da gwamnatin Saudiya ta ɗauka na daina yin amfani da kalandar musulunci wajen biyan albashin ma'aikatan ƙasarta da yin amfani da kalandar turawa samsam bai dace ba da fatan gwamnatin Saudiyan za ta canja shawara sako daga Prince Yawo Adamu Bulkacuwa to ga wani sakon kuma inda yake cewa uwar gida Hillary Clinton Allah ya kara miki hikimar magana da zaki ci gaba da kunyata dan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican Mr. Donald Trump a gaban miliyoyin masu jefa ƙuri'a a faɗin Amurka daga Aliyu Usman taka lafiya biyu kyabbi. Sakon babba Haruna Bajo ga malamin Jalingo Primary School a shaka cewa yayi don Allah ku gaya wa Amurka da Rasha su yi wa Allah su fice daga Siriya domin a fili take su ne da ƙara rura wutar rikicin ƙasar wanda ya laƙuma ɗimbin rayuka da jefa miliyoyin cikin tasku a gefe kuma ya kamata gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye su yi wa kansu karatun tanitsu su daina rusa ƙasarsu da hannayensu domin babu jinjina ga wanda zai ɗauki wuƙa ya wa cikinsa. yanzu kuma ga labarai a takaice a takaice wani sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya rasa ransa wasu da dama kuma sun jakata a arewa maso gabashin mali bayan da wani hari makamancin na roka ya afkawa sansaninsu kusa da iyakar ƙasar algeria A wata sanarwa da ta bayar Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an kai wa wasu gine-ginen ta guda hudu a Aguel Hawk hari a lokuta daban-daban jiya Litinin, abin da ya yi sanadiyar mutuwar wani sojan wanzar da zaman lafiya daga ƙasar Chadi tare da raunata wasu su takwas. Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙatar a ɗauki ƙwararan matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo wanda ke arewacin ƙasar Siriya inda hare-haren da ake kaiwa a wuraren inda 'yan tawaye suka mamaye ke janyo bala'i ga fararen hular yankin. A wani labari na daban kuma hari ta sama da aka kai jiya Litinin ya kashe wani shugaban kungiyar mayakan sa kai masu ikirarin Islama wacce ta balle daga Alka'ida a farkon shekarar na siriya Kungiyar mai suna Jabhat Fatah al-Sham wadda a da ake kira Jabhat al-Nusra, ta ce an kashe Abu al-Farai al-Masri a lokacin da aka kai wa motarsa hari a arewa maso yammacin lardin Idlib. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmaki a yankin inda ta auna Masri, amma ta ce har yanzu jami'ai na gudanar da bincike a kan sakamakon harin. Mai magana da yawun hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Peter Cook ya faɗi cewa Masri wanda ɗan ƙasar Masar ne ya taɓa alaƙa da tsohon shugaban alka'ida Osama bin Laden. masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na lokaci kun sake nan sai dai can an jima da dare za mu sake dawa da izinin Allah wato da misalin karfe ta rabi gogon Najeriya da Nijar. yan zamu da din Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu wato Sidrak Franklin sai kuma Maryam Dole ta gabatar da shirin. ga dan nan ma shi ma yana tsaye za su shigo shirin yau da gobe tare da usman kabara da maryam bugaje salamu alaikum